abu da muke magana safiyar ranar lahadi ce wadda ta daidai da ashirin da biyu ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da shekara dubu ɗaya da ɗari da talatin da ɗaya daidai da hudu ga watan julai shekara ta dubu biyu da goma wannan shine kasar na goma daga cikin goron biyar tukan ainihin wato littafin fikirin sira na profesa zaid allah ya saka mishi da alkhairi muna ƙarƙashin <clears throat> faslin da malamin ya ƙulla dangane da sirrin da ya sa allah maɗaukakin sarki ya fitar da manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga ƙabilar ƙuraishawa wadda take ƙabila ce mai daraja ya ce wallahu a'lam Allah shi ne ya fi sanin dukkanin hikima amma daga cikin hikimomin da suka bayyana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya fito cikin kabila ne ko kuma al'umma wadda take da girman daraja wadda su kansu mutanen cikin kabilar a cikin su sun san darajar nasa da shi da kuma irin mutuncin iyayen shi da kakannin shi wanda babu wanda zai fassara irin wannan fitowa da ya akan cewa talauci ne ko kuncin rayuwa ne kunta tashi kamar irin su Karl Marx waɗanda suka tashi suna faɗa da ainihin wato jari gujja suna cewa sai dai a yi gurguzu ba don kuma ba saboda irin yadda ya tashi a bakin talauci da kuma an mai da shi wayaure a dai musamman muka ji daga cikin hikimomin cewa su kansu larabawan sun san nasara annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da asalin shi don haka ba mutum ne da ya fito daga kazamar nasaba ba a ƙarƙashin wannan ba za su kyamaci su kasance a ƙarƙashin tutar shi ba su kuma ainihin wato taimakawa wannan tafiya da ya zo da ita yake muƙaddara mutum ne ya bayyana daga cikin ainihin bayi a tsakanin irin waɗannan ƙabilu wato wani mutum ne wanda yake mai ƙasƙantacciyar daraja ko kuma wanda ya taɓa yin fita na muke kirɗa nan ƙabilun هلك ثالثا نأكو أن كون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من قبيلة ذات مكان يعود على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالحماية والنصرة ولقد وقفت قبيلة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مواقف طيبة في حمايتهم حقيقة kasantuwa annabi صلى الله عليه وآله وسلم ya fito daga kabila wannan irin matsayin zai koma ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wajen ya sami kariya da kuma ainihin taimako domin irin wannan kabilar ba sa yadda a taɓa wani daga nasu ku duba da kyau ku gani idan ɗan babban gida ya sata a yanzu za ku ga suna ƙoƙarin su kare shi ba za su sallama shi ba me suke gani musamman in yan siyasa ne za su ga cewa wannan satar tashi aibin da zai tsaya gare shi ba zai tsallako zuwa gare su su kuma suna da bukatar su kare wannan nasara ainihin tasu wani kadu waka sat kabilatun rasulu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mawaƙi sa tayi ba fi himayati hakika manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ainihin wato tsayi a matsayi a wato a wato hakika kabilar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta tsaya kyakkyawan matsayi domin tsawa mishi da kare shi kama annahu dakhalu ma'ahu fi shi'ab kamar lokacin da aka saka shi a cikin tsirkukin rayuwa aka ce a mai da shi yaren dangi a daina magana da shi da duk wanda ya bi shi sai waɗannan dangi na shi wato su kabilar tashi shawa sai suka ce suna ainihin wato suna tare da shi ولما حاول كفار قريش قتله kana minal الإقابات التي همتهم قل fadilatu haka ne yace ma hawala kufar quraish qatlahu yayin da kafiran qurayshawa suka ainihin yi kokarin kashe shi kana min al-iqabat allati kana min al-aqabat allati kun ahammatuhum qabilatuhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga cikin ainihin wato irin abubuwan da suka biyo baya shine samuwar da ya kabila shi ta ba da muhimmanci wajen kariya gare shi ko kasa abu talibin fi mawaqifihi wa waqafa abu talibin mawaqifahu al-mashhura abu talib kuma ya tsaya a waɗannan matsayin shi da aka sani na goyon bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda yake shahararren matsayi ne abu talibin ya tsaya wa islamu hamzata andu anhu kana asluhu wa bidayatuhu musuluntar hamza ita kanta tana daga cikin asalin kariya da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya samu da kuma farkon shimfiɗar goyon baya da ya samu mana tun da an fara samun wani zo a cikin mutanen shi sun goyi bayan shi to mutumin nan ya riga ya samu kariya kenan kama ta kula kutubu sura na yadda ainihin wato littafan ainihin wato sira suke faɗi sai malam ya ce a karanta littafin shirya libni akhihi ko كان أصله وبدايته كما تقول كتب السورة حلوة لابن أخيه mana wannan jumla ce da wata raba ta gillin kama ta kula kutu da sira ko kamar yadda dafan sira suke faɗi to asalin wato musuluntar hamza ya kasance wato wata kariya ce da ta samar ga ɗan ɗan uwan shi shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to jama'a kun ji waɗannan na daga cikin sirri wallahu alam domin malamai kullum suka yi kokarin gano hikima da sirrin wasu abubuwa da suke faruwa ta yi haka din ne ta yi kuma ba haka ɗin ba ne ta yi wasu haka ne ta yi wasu ba haka ba ne don haka daga cikin matsalolin da malamai in suka kutsa kai suka yi magana da ijtihadi ƙarshe sai su tattara su mai da al'amari da Allah akwai ire-iren waɗannan matsaloli ɗin Allah madaukakin sarki ya taimaka to bayan da muka ji al-mabhasul awwal wanda ya shafi waɗannan matsaloli da muka tattauna a kai yanzu malam ce mana al-mabhasul sani al-mabhasul sani حادثة الفيل تاريخ شبه giwaye وعيد ومن كاو هل هو بعينه أثر مكة في عهد عبد المطلب ابن هاشم جد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقعت حادثة الفيل التي تزامنت مع العام الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على المصطفى أظام من عبد المطلب بن هاشم كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقعت حادثة فيه a wannan lokaci ne tarihin zuwan giwaye ya faru allati ta zamana ma al'amin ladhi wulida fihi rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama al-mustafa wanda wannan faruwar zamanin giwayen nan ya yi daidai da zamanin shekarar da aka haifi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a nan na so ka gane shi abdulmalik ba um, ba a matsayin sarki yake ga makka da fa a hatta a cikin garin makka din babu sarki guda ɗaya amma kowane yanki na ƙaba'il da suna da ainihin wanda yake shine ra'isul ƙabila. ra'isul qabila kan ana zaune kowa ya san shi da larabe ne da shi ne amma ɗan yanki kaza to shi shine shugaban wannan ainihin yanki su don haka a cikin makaɗin ka ɗauka wai shi shi a matsayin sarki yake a makka a sarki ne ko kuma shugaba ne na mutanen shi to a zamanin da yake wannan shugabanci ne waɗannan giwaye suka kawo hari ma daidai wannan shekara aka haifi annabi sallallahu alaihi wa sallama wa khulasatul qissa ga yadda ainihin tattaruwar labarin ya zo anna abrahata al-habashi wani mutum ne mai suna abraha asalin shi mutumin ƙasar habasha ne na'ibu malikin habasha fil yaman wanda yake shine wakilin sarkin habasha a yaman wato sarakuna a wannan lokaci sukan kai farmaki zuwa ga ainihin ƙasashe duk ƙasar da suka ci sai su haɗa ta da ƙasarsu kamar yadda kuke gani a yanzu misali amerika sai ta kai farmaki afghanistan idan ta yi nasara sai ta kawo wani bature sai ta aje wannan baturen shi yake wakiltar shugaban ƙasar amerika a afghanistan haka ya faru habasha ta mallaki yaman sai suka kawo ba habashe ɗan uwansu sai suka sa a matsayin shi ne wakilin sarkin habasha a yaman sunan shi abraha lamma al'arab ta tawafadu ala albaiti fi makka da ya ga larabawa da dukkanin jinsinsu suna yi ainihin wato wafdi wato suna yi tawaga-tawaga suna zuwa ɗakin Allah a makka wata hujjiru kulla amin kuma suna zuwa suna ziyarar wannan ɗaki kowane shekara bana kanisatan kabira da san'a sai ya gina katuwar coci a san'a wa asmaha al ya kira ta al وأراد أن يصرف العرب إلى الحج إليها ضبلا من البيت الحرام بمكة وهكذا da nufin ya karkato da larabawa su rinƙa zuwa hajji zuwa ga wannan coci madadin ainihin zuwa ɗakin Allah mai alfarma a makka mu tsaya a nan mu wani wawaye adon tafiya wannan na daga cikin abin da ke wahalar da dukkanin masu hasada da kuma mutanen da ba su da manufa misali yanzu ne shi ba shi da wata manufa ba ta tare jama'a ta wa jama'a alheri ko jama'a ya buɗe wata harkar kasuwanci a ƙasar shi sai da ga mutane sun karkata ga waloli kuma sai nufin yadda zai dawo da su ka auna abin da yanzu malamai da dama musamman malaman ahalus sunna suke a garuruka sai su zauna sai su ƙi karantar da jama'a sai wani ya zo zai karantar da jama'a sai lokacin da za su sun kafa makaranta kuma sai suke mutane su dawo su don haka yanzu abin faɗan shi shine wannan makaranta al'amira to idan idan ba sa'a aka ba sai ya yi su wannan makaranta idan waɗancan ba basira ce da su ba za ku ga wannan irin makircin shine abin da ya faru ma'ana yanzu abrahata ba ya kai haziki to shi kuma ba wurin addini zai yi a ƙasar shi domin cin ya riga ya karɓa a matsayin wurin addini don ka ce za ka yi wani wurin addini don ka karkato mutanen da sun gama gamsuwa da can za ka samu matsala ba sai ya buɗe wata kasuwa kasuwar duniya wadda za ta rinka ci so ɗaya a shekara so ɗayan nan kuma ba daidai lokacin da waccan take ci ba don waccan ta riga ta kafu idan har aka buɗe wata ana so su ci a lokaci guda waɗancan na ibada waɗancan na kasuwanci ai akwai da dama masu zuwa ibada can su ake sa da kasuwanci sannan kar ya sa ko da tazarar wata guda tsakanin su domin mutanen da suka tafi wancan wuri ibada sun tashi kudaden su sun yi guzuri ɗan kasuwa sun kai tsaraba can sun je sun sai tsaraba don haka bayan wata guda da cin waccan kasuwa ta ibada ba ba iya cin wata kasuwa ta duniya ba kuma ba sai ba da tazarar wata shida wata bakwai wannan yana daga cikin abubuwan da mutane na ta hazaƙa ya kamata su rinka wato kada ya zama kai kullum ba ka da fasaha a cikin harkar gudanarwa misali yau kaddara wani ya buɗe makaranta ta hadda alkur'ani ta samu karbuwa to ka fara fahimtar yanzu ba makaranta hadda alkur'ani ce za kai kuma ta sake samun karbuwa ba kai kuma yanzu ka zo kai makaranta ta kwamfuta kai kuma sai ka zo sai ka buɗe ajin karantar da zallan larabci kai kuma sai ka zo ka buɗe wurin karantar da kafintanci da sai ka samu abin nan amma wani ya zo ya buɗe shago yana kasa manja yana kasa kaza yana kasa kaza yana samun karbuwa sai ka rinka zama kana jin hirarrakin da mutane suke suna fama da matsalar babu tumatir babu tumatir kai kuma sai ka zo ka buɗe tumatir na ɗaya za ka samu karbuwa na biyu kuma ba ka da aikin wahalar hasada da sharri ga wancan kun ta zama yanzu za ku ga irin wahalar da abrahata zai sha zai sha wahala amilatun nasu ba ƙarshe kuma tasla naran hamiya zai zama wahalar kakaf ku daidai wahalar gina katuwar coci a sana'a wadda ita ce cibiyar ƙasar yaman a yanzu asali ina son ku makin wannan kalma da yace wa arada mun farshi ta gina wannan coci ita ce an yi surufal araba ila alhajji ilaiha ya karkato larabawa su dawo su rinka ziyara zuwa ga wannan coci ko kun fahimta domin wancan hajji da ake zuwa maka ba addini ne na wani daga cikin ainihin mutanen maka ba addini ne wanda su mutanen maka gaba ɗaya suka tashi so ga kansu gare shi to shi yanzu kenan yana so a takaice mutanen can su bar asalin abin da suke yi su dawo zuwa gani zuwa ga addinin kirista in sun shiga addinin kirista kuma su yi su rinka zuwa suna hajji fasami abu zalika rajulun min bani kinana ina son ku saurara da kyau wannan gabar malam zai ware mata fikin da sira daban ya tattauna ta sai wani mutum daga cikin ainihin kabilar banu kinana su waye banu kinana su ne dangin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam asalin larabawa ba mun ji a bayan falfala yadda tarihin yake ba kinana shi ya haifi quraishi wani shi ya haifi wani to sai wani daga cikin waɗannan quraishawa sai ya ji labari fasara ilaiha shi ku sai mata takanas. yi mata tafiya musamman ilaiha zuwa ga wannan coci wadda halaha lailan ku duba mutanen jahiliya suna kishin addininsu sun ji za a yi wani makirci da za a rusa addininsu wannan mutum sai zama daga cikin shahada'u ya sadaukar da kanshi yanzu ya tafi ne fa ko a kashe shi ko dawo da rai amma ya tafi ne don kara addinin shi da ya imani da shi don haka sai wannan mutum ya tafi fada halaha laulan ya shiga wada halaha laulan ya shiga wannan coci da daddare wala taha jibranaha bil amura ya shafe banganta tas da kashi falamma alima abrahata bi zalika da abrahata ya samu labarin haka ab wato mutanen nan ma ban da su zo su hajji wurin nan kashi na suka zo suka shafe jikin bangayen cocinan nan wanda da sai fushi wa karrara kuma ya tabbatar da cewa an yi hadima alka'aba zo an yi wato rusa ka'aba wa fara bi ya qudu jayshan shi da kanshi bai na ɗauka nan yaƙi ba shi da kanshi ne ya jagorancin tawaga adadu ha sittuna alf jundi adadin wannan ainihin wato rundunar sojoji dubu sittin ba dubu shida ba dubu sittin ku da dubu ɗaya to sittin sojoji an to da kayan yaƙi wa kama sojin shi iya adadin minan fiyala daga cikin minan tawaga akwai tarin zuwaye da yawa wani ba ya taho ya shukku tariƙahu yana tsaga hanyar shi duk garin da ya ga dama kawai sai fatattaka shi la ta kifi lahu qarya babu wata alqarya da za ta kare shi hatta wa sala ila al-milmas har sai da kai zuwa ga al-milmas wato kawai ta rena tsaye ya kashe waɗannan mutanen alƙarya ya kwashe dukiyarsu ya kwashi bayi ya haɗa ya yi gaba har sai da zo al-milmas bari ku ga al-milmas ɗin ya ce kana la ya zalu ma'rufan wannan wurin har yanzu bai gushe bayanan شركي الحرم المكي جبشن أينه حرم مكة يشرف عليه من جهة الشرق جبل كبكب أقول بيطا كبكب شيل أينه وتويتبع tudu a daidai wurin wa arafa fi hayatin mugmas ita arafa ita ce karshen mugmas nan akwai wasu daga cikin najin kai ne mun taba tsaya na nuna muku wuraren sai da nuna musu wuraren har asalin daidai inda aka yi tarmizin bi hijaratin min sijil hayyan wurin kwari shi ne zaka ji suna ce mishi wadul muhassir a daidai wannan wuri Allah ya tara giwayen ba su gaba ba su yaya ba daidai wannan wurin sai aka yi rumfa a yanzu yadda da ka zo ba ka shiga nan ne za ka fara kama hanyar ka mai tsawo zuwa wurin jifa to ta nan ya taho ta gabashin makka to daidai wannan wurin a nan ne Allah madaukakin sarki ya ainihin wato tare su sai ce فهو على مسافة 20 كيلو من مكة كيلو متر 20 daga makka sai ce mahmud hassan sharrab المعالم الأثرية في السنة والسيرة شيخ المعلم سنة محمد كن محمد حسن شراب يا لتافني المعالم الأثيرة وتورى لوطن دا suke kamar na tarihi ko land landmarks wurare waɗanda na alamomin tarihi fi sunna da sira waɗanda suka zo a cikin sunna da sira ya littafi ne na geography ne littafin amma wuraren da aka ji sunayensa asira. in baka sani ba sai ce maka wuri ka ne a yanzu wuri ka ne a yanzu da kuma ainihin wato wuraren da suka zo a sunna ko kuma asira ko kun fahimta man yawa domin yake cewa wa hunaka saka amwalan li quraishin to anan fa ya koro wata dukiya ta quraishawa ma'ana da yazo ya bi quraishawa biwa kwakwace dukiyarsu ni ma mi ataba irin li abdul daga ciki akwai raƙuma ɗari biyu na abdulmutalli don tun da ya shigo yankin ƙasarsu za a ga wani da ƙuraishi ko wani balarabe yana kiwo a bubbuge shi a kore shi a ƙwace raƙuma haka ya taho to kaga tun daga nan ya karya ƙa'ida ta ne ya karya ƙa'idar addini yake yake son ginawa kuma addini yake son ginawa ba amma ku dubi a taho da zalunci madadin ya toye ta kyautata wa mutane ta kyautata wa mutane ya samu goyon bayan su a yanzu shi da ƙarfi da waji wannan na daga cikin irin wannan hittar da nake cewa da ƙarfi da waji jama'a za ku ji suna tara kuɗi ya ba su mana makinti za su kai yan sanda kaza za su kai ss kaza za su ainihin gayyato wa'azi za su ɗaukowa ne duk yadda za su yi madadin ku tashi ku kafa taku nufar mana yanzu an da haka a salatin shi zai da wata manufa zai da wata haja da wanda yake so ya yada sai bai ga waɗancan su in ba su na tafiya sai ce yana son ya dawo da waɗancan mutane su tare wurin shi matsalar ita ce a daidai wannan shekarar da abraha ta wani jama'a na taruwa suna aikin hajji a wannan shekara aka fara tara su an kai shekara ɗari nawa ko dubu nawa jama'a nan wani an haife shi ne tun yana ɗan mutsuri ake zuwa da shi haka jama'a wasu abubuwan da za su gani ya za a ce an taru makaranta albani ya manta shekara nawa ana karatu kafin a kai ga taliya ya haka shi ya zo a yau sai yake shi ma a yau fa a dawo a taru gare shi in ba haka ba fa da sai ya yi mutuncin da ya warga da waccan tafiya kuma kuna fahimta yadda nake alaƙanta mana al'amura ko Allah sun sarki ya taimake ni فجاء عبد المطلب فعبد المطلب وهو كان سيد قريش شيخ شو قريشاwa wa qada'aha ko wa qabala abrahata yazo ya ainihin tinkari abraha falamma ra'aha abraha falamma ra'ahu abrahatu ajallahu wa akramahu lokacin da ainihin shi abu mutallib ya ga an kwashi raƙumin shi ɗari biyu sai ya tugo wurin ainihin wato abrahata lokacin da abrahata ya gan shi girmama shi ya mutunta shi wa kama lahu ya ce da shi ma hajatuka me kake bukatar ka faƙala sai ce hajati an yi in ya rudda mulk alayya mi atai da irin allati akhadaha bukata ta ni ita ce mai girma sarki ya mayar mini da ainihin raƙuma na guda ɗari biyu waɗanda ya tashi faƙala abraha sai abraha ya ce kunta a ajabtani hina ra'aituka wallahi lokacin da na ganka ka bani sha'awa ka buge ni na mutunta ka sun mazahattu fi ka hina ma kallamtum amma kuma da kai mini magana sai na kyamace ka daga ashe ba ka da magana wadda take mai daɗi a tukallimu ne shi ne a tai ba'irin yanzu ne game da raƙuna ɗari biyu rakka zo ka yi magana wa tatruku baitan wa tatruka baitan huwa dinuka wa dinu abaika qad ji'tu li hadmihi la tukallimuni fihi ka bar magana wani ɗaki wanda wannan ɗaki shi ne addininka shi ne addinin iyayenka da kakanninka kuma haƙiƙa na zo ne don rusa shi ba za ka roƙe ni arziki ka yi magana ka ba rusa wannan ɗaki ba fara abdulmutallib sai ya ce an rabbul ibli ni ne mai raƙuma wa inna lil rabban shi ko ɗakin yana da nashi ubangijin sayahin na wannan kuma wannan ubangijin ɗaki zai hana zai rike zai tare ɗakin kamar yadda yanzu na zo in tare kwata raƙuma na kana sai ce ma kana liyan tale amma kana ku liyan tale a gani ubangijin wannan ɗakin bai isa hana ni rusa shi ba kana sai ce an tawa baka to wannan kuma ya rage naka wala at quraishun ila jibali sai quraishawa suka koma duk suka haye waɗannan duwatsu suka fake a kansu wa jalasa suka yi zaman su yanzuru ma yasma'u abraha suna kallon abinda da abraha tu zai yi domin asali yadda tarihin makka yake zama ita fa makkan iyakarta bataha waɗannan duwatsu yanzu da kake gani jabal umar da ake rusawa da waɗannan duwatsu waɗanda kake gani haka sun kewaye ka'aba to ai makka ɗin ba ta kai bayan su ba iya cikin su ne don haka hatta inda misala take a yanzu duk waɗannan babu anguwanni a lokacin iyakar gefen ɗakin ne da kuma gefen waɗannan duwatsu a nan suke na haka yanzu ka kawo musu hari kawai sai su haye sama sabda suka haye sama kaga kamar masu kallo ne a stadium suna sama kai kuma kana kafa suna kallon ka na ga suka koma suka min makale a kawo min duwatsu suna saurare su ga to zai faru wa adda abrahatu zai shahu abrahatu ya je ya sake kimtsota ta da shi wata hayya a lidukhuli makka ya kinfo ya shigo domin ya shigo makka falamma wajahu alfila yayin da abrahatu da jama'a shi suka fuskanto wannan giwa wadda ita ke babba da kana ismuhu mahmud da sunan wannan giwa mahmud ila makka da suka fuskanta wannan giwa ta tunkaro makka barak sai giwa ta durkusa da barabu da suka bugai suka bugai wani namiji liya ne ko liya kuma dan ya tashi fa ba sai ya ki walan ma gayyaru yajhatahu lokacin da suka juya fuskar shi akan yayi wani wurin kama yuharrubu sai tashi yana tafiya cikin gaggawa da sauri ثم أرسل الله عليهم طيرا sannan sai Allah madaukakin sarki ya aiko musu da tsaurar ababil wato abin da nake so ku gane jama'a asali lokacin da suka zo bayan gari sai suka tsaya a daidai tsakanin arafa da muzdalifa tsakanin arafa da muzdalifa kamar ka ce tsakanin gabar nan ta kuban nake jama'a da kuma prefect da mutumin zariya a yanzu don haka sai ka kaddara kamar cikin garin makka shine inda zariya suke take a yanzu don haka mutum ya taho kamar daga sokoto ko daga katsina misali ya zo daidai fijar haka to sai ya tsaya a daidai bank road din na inda bankunan suke don haka sai ya tako da shi da wasu 'yan jama'a tashi suka zo suka duk tattaunawar da aka bamu labarin nan a cikin gari to shi kenan sai ce to bari je shiru zai rusa ɗakin to ya dawo don haka ku kiyaye jama'a saɓanin yadda mutane ke suranta ko ake gaya musu asalin giwayen fa da su shigo ƙwarewar garin makka ba sun mutu arafa ita kuwa arafa ba harami ba ce da suka mutu arafa sun shigo gaɓar harami to ina ce gaɓar harami inda ainihin wannan muzdalifa ɗin ta fara ko kun fahimta da haka a daidai sokin wannan wurin ne suka tsaye da su to yanzu da aka matsa musu su ta wato a daidai gabar za a shiga muzdalifa wanda wannan kwari shi ya sha makance tsakanin ainihin muzdalifa wadda muzdalifa mina ce mina kuma harami ce da haka ku kiyaye muzdalifa mina ce mina kuma harami ce to sun zo gaba kenan ga inda haramin zai fara ga wannan kwai wanda shi ne suke kira wadil muhassir ina fata an gane can in ka ɗaga sama kwari ne jama in ka ɗaga sama ka miƙe har asibiti aka yi suka sa mishi mustashfal wadi wani lokacin sai mishi mustashfa min alwadi mustashfa asibitin nina wanda ke cikin kwari to wannan kwari a daidai nan da sai suka kage to annan ne aka yi musu wannan tarmihin bi ijaratin min sujin kamar da yadda gashi nan Allah madaukakin sarki labarin zai zo mana a cikin ainihin alqur'ani to shi kenan sun arsalallahu alaihim tauran sai Allah ya aiko musu da tsuntsaye ababila ko ma ma'anar ababil jama'at ma'ana tsuntsayen da suka zo jama'a ba wai tsuntsu ɗaya ya zo da ya saka musu wuta ko kuma dutse ya tafi ba a'a tsuntsaye ne suka rinka zuwa tawaga haka sai su ga rundunar tsuntsaye sun zo su musu abin da suke sai kuma waɗannan sake zuwa haka shine Allah madaukakin sarki turo waɗannan tsuntsaye tarin tsuntsaye tahmilu ahjaran suna ɗauke da ainihin wato duwatsu fala tusibu ahadan minhum illa halakathu babu wanda suka samu daga cikin waɗannan mutane sai sun hallaka shi kama qala ta'ala kamar da Allah ya ce alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil daga ga yadda Allah ya da masu giwaye dan maka ga yadda Allah ya da masu giwaye dan alam yaj'al kaydahum fi tadlil Allah bai sanya makircin su ya watse ba wa arsala alaihim tawran ababil Allah ya aiko musu da rundunar rundunar ta tsuntsaye tarmihin da ijaratin min sijjin suna ainihin jifansu da duwatsu waɗanda suke gafassu fa ka ka'asfin ma'akul sai suka wayi gari kamar busasshen karmani wanda aka ci aka rage busasshen karmami da aka ci aka rage idan dabbobi suka ci busasshen karmani suka rage ya kake ganin wurin ya yi fata-fata yin ba za ka samu karmami ko da kwaya ɗaya ko da ba su ci ba sai ka sun tattaka shi to haka ko da wannan tsuntsaye ba su kai ga wani ba amma sai ka ya hallaka hadisatin ce ne waka a cikin muharram mana yake wannan tarihi da giwa ya faru ne a watan farko na addinin musulunci wato watan al-muharram al-muwafiq li awakhir february wanda ya dace da ƙarshen februari ina fata an gane shi ne ya kira februari ma'ana da ya yi ajamanci kenan ajananci shi ne ka rubuta wani yare da wani yare kan shi ake nufi da ajananci rubuta wani yare da rubutun wani yare to yanzu wannan februari menene february february ne sai rubuta da larabci an fi a wakilin maris ko kuma a ƙarshen watan maris wato march awa'il fi awa'il march kagani in ka dubi yadda tarihi yake ko dai ƙarshen february watan biyu na bature ko kuma farkon march watan uku kaga abin da ya yi akwai mukaraba sanata wahidin saba'in wa a hijiriya shekara ta ɗari biyar da saba'in da ɗaya miladiya miladiya kaga yanzu za ka iya minus 2010 minus 571 abinda da ya baka to ne daɗewar بوانهم تاريخ يفعلوا او قبل ميلاد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بحوالي شهر ونصف تقريبا وتبت بحيث ورمن ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم بوتا بو درجي ولعلنا نقف معها الوقفات التالية فما لن يتوجه التوغرين مثلا ترى متكتون ودن من مسألولي ما تزوع اي كنت عندنا في التاريخ كنت عندما في سيراته يمونين الثقل السيرات لما كنا فهمت ودم على ملكك أي كنسو سنة لك تشوى أولا ما أن حادثة الفيل جاءت لتبرز وتعلي مكانة قريش بين سائر القبائل العربية ومن تاريخ جيه جواي وافاي أظن بني بيّنه ya ɗaukaka matsayin ƙuraishawa a tsakankani sauran ƙabilu na larabawa fahimar ƙabilatun na tehiyat ita ce ƙabilar da Allah ya tsare ta ku je yadda abraha ta je fata-fata da wasu ƙabilun ya kwaso dukiyarsu ya taho yanzu ya ƙara ƙarfi kenan a bisa yadda ya baro gida ko amma ka duba yadda Allah ya tsara waɗannan ƙabilu na ƙuraishawa daga sharri wa in man takun huwa maqsuda wa inna ma za'at ha alhimaya tabi'an ko da yake asali kariyar da ƙurayshawa suka samu ko da ba su Allah ya nufi ya tsaro ba amma kare su kuma ya biyo bayan kariyar da yawa ɗakin shi ko kun fahimta wa ardaha <clears throat> hiya al-ardu allati hurifat ya zama kasar larabawan mai ita ce wato kasar quraisha ko garin quraishawa shine garin da ainihin Allah madaukakin sarki ya tsare wa fa'irin qaba'il intasara alaiha abraha sauran kabilu ko duk abraha ta yayi nasara a kansu baha arbaha ya halatta ƙasarsu su ya ci mutuncin su wani fi tariqi ila makka yana kan hanyar shi zuwa ga makka fa idza zaharat wa barazat makanatu quraish to in ya zama matsayin quraishawa ya bayyana ya fito sarari wa tamayyazat ala sa'ir qaba'il kuma ta samu bambancin daraja da fifiko kan sauran ƙabilu ثم بعث منها وفيها محمد muhammadu sallallahu alaihi وآله وسلم sai wani daga cikinsu ɗansu ne jikansu ne jininsu ne aka aiko kuma a cikinsu fatabawa a hajjiyar kabila in ya zama wannan kabila ta ba da kai kuna fahimtar abin da malam ya ɗauko wannan ƙabilar da tuntuni allah ya ba ta nasara idan ya wannan kabilar ta ba da kai ga wannan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama in qadat sa'ir qabail al-arabiyya da sauran kabilun laraba ma za su ba da kai fa hiya ashbah bi ra'sin ku sun'a thumma taba'a fan qada sa'ir al-jasad wannan yayi daidai da kamar kai ne wanda ainihin wato aka ba da shi ko kuma aka miƙa kai sai sauran jiki ma yi ji wa ma qimatul jasad idza dhahaba ar wata daraja sauran jiki yake da ita in haka abin da aka ce kai ya riga ya tafi a dace kan mutum jama'a wani kazar kazar hannu zai yi da kafa da yatsu duwani motsi za su yi يشهد لهذا المعنى أن قبائل العرب حينما كانت الحرب سجالا بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وكفار قريش كانوا يقولون ينتظرون ويقولون ان هلم محمد ان هلم محمد قريشا دخلنا في دين محمد وان بقيت الزعامة في قريش لم نكن هفرنا علاقتنا بها ولكن جاء بين دمي شيبر وانا من دم الدمال اللي فكر يتي قبيل الله رباوة نوكتين بياكي زكاني من دم الله صلى الله عليه وسلم هذا قريشا وإيك إيبا الغوبا أمين دبعوش إيك كيران إيبا الغوبا كوكونا دكا ɗiban guga shi ne guga guda biyu ba ta shiga cikin rijiya ɗaya a lokaci guda don san ko ka san wannan ba don ta shiga ba ta harɗe sai dai wannan ya saka gugar shi ya ɗibo sai ya saurara sai wancan ya saka ya ɗibo ya saurara ko kuma daka daka shi ne in wannan ta buga sai ta cire sai wannan ta buga amma aka karastuwa gaba ɗaya abin yana muni to ba haushe sai wata hausa sai ce ai tsakani na da wani ɗiban goga ne ma'ana ya mini ni ma in yi mishi ya mini in yi mishi to san da yaƙi yake tsakanin annabi da mutanen makka su taɗe shi su nasara shi ma ya taɗe su ya yi nasara ya taɗe su ya faɗi ya taɗe shi su faɗi shi ne suɗiba su ɗiba ya ɗiba ya faɗi su faɗi haka shi ne lokacin da sauran ƙabilu suka ga haka wato yanzu akwai civil a makka kenan ko kun fahimta jama'a shi ne shi ne yakin cikin gida al'umma ɗaya ƙasa ɗaya ta rikice da faɗa to yanzu menene raddatu fi'il menene tunanin mutanen da shi ba cikin ƙasar suke ba ban ku tunanin su sun kasance suna saurare ne suna cewa in gani muhammadin ƙuraishin da kalla sai muhammad idan muhammadu ya nasara ga ƙuraishawa akan ƙuraishawa sun shiga addinin shi ba matsala kun ga ba zai waƙe ne ba wa in baqiyatu za'amatu fi quraish idan kuma quraishawa suka yi nasara don haka suka ci gaba da shugabanci lam nakun khasirna alaqatana biha da na muna da kyakkyawa alaƙa alaka mu bata ta ba shi ba su shiga ba kun fahimta ba wannan nan ta hal lokacin da al'amari ya tuke annabi ya nasara kenan ودخل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مكة فاتحا النبي يشبه مكة عم يقول بوئي تياو نصر أكنت وانقاد هذا الرأس ومن كي وباب كي هذا حوصكما معنى لا ربا بسيني جاغورين ذا تسيسك ميك أكيسك مسلمتا إنهالة القبائل العربية sauran ainihin wato kabilun larabawa sai suka karkato liddin fi dinin lahi afwaja don su shiga addinin allah jama'a jama'a su ba da fathi makka to bayan da ainihin wato aka ci maka da waƙi nazala qaulun lahi ta'ala sai magana allah ta sauka idan ja'a nasrullahi wal fath idan nasara da buɗin allah suka zo ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا sai ka ga mutane suna shiga cikin addinin Allah jama'a jama'a fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu to sai kai tasbihi kana mai hadawa da godiyar Allah ka sanin ka nemi gafarar shi innahu kana tawwaba lallai Allah madaukakin sarki mai mutukar karban tuba ne ga wurin ainihin daga wurin bayin shi kuma mun tsaya mun yi tafsirin wannan sura mun bayyana abubuwa masu ɗimbin yawa na ma'anoninta a cikin jerin biyar kasusuwan da muke yi na ainihin wato abin ya haya ela mako biyu da suka wuce ko makon da ya wuce ma fata an gane yanzu wannan ma'anar me take nunawa tana tabbatar da waccan ma'ana wadda ainihin malam ya fitar ita ce wannan zuwan da giwaye suka yi wani sirri ne na Allah maɗaukakin sarki don Allah gyara wa annabi yanayin an haife shi a wannan lokaci kuma ba wannan matsala ta faru a wannan lokacin sauran ƙabilun larabawa ba su gama yadda cewa ƙuraishawa na sama da su ba to amma faruwar har da fatin ce, wadda duk ƙabilun larabawa da ta yake tutun garinsu sun ji jiki ma'ana ya biyo tun garinsu ne zan yi tafiya kar makka sun sun ji jiki ina inda su aka kawo a yakin za a kai labari to waɗanda kuma aka hara su ne ƙuraisha mutanen makka sai kuma ne ya faru sai ba a yi nasara a kansu ba sai suka yi nasara a kan shi to yanzu duk wani balarabu ya sallama cewa ƙuraisha na gaba da shi to sai kuma faɗa ya rikice tsakanin ƙuraishawa da annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ka bilinta suka ce to mu saurara mana yanzu faɗan toro ne da toro ciyawa ce take shan wahala idan yankin ne nasara sai mu shiga addini shi da sunan ba ma mu muna karkashin ƙurai shawa ne idan kuma sun suka yi nasara ba ma mu a karkashin su nake babu matsala yanzu wannan yanayi ne da Allah madaukakin sarki wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wallahu alam ne ya da haka bata faru ba idan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam har zo fara wa'azi ƙurashawa suka taso mishi yau nasara a kansu waɗancan ƙabilu na gefe ba za su ba da kai ba sai an yi ba ta kashi da su amma da suka ga cewa wannan mutumin ya karya waɗancan ba ta ga abin da ya faru da gaddafi gaddafi ya tsorata da saddam sai da amerika ta zo ta yi kakkata da saddam ta rataye shi ta kashe shi gaddafi sai ce gani da makamai na suke in ba a zo kan shi da sai ce gani inda na adana ba dama ina jiran mai a gama tukuna dai a gagga inda na ajiye ta kun fahimta ku kaddara cewa amerika ba su fada da iraki ba ina tunanin haka siddan gaddafi zai ce gani da ya ɓoye nashi makamai gaddafin da 1980 zuwa 90 rashin kunya yake kowa a duniya har yana cewa zai naɗa kanshi shine khalifar musulunci a arewacin afirka ya ce hayya alal jihad a zo a yaƙi kafiran duniya gaba ɗan kun fahimta gama. allah madaukakin sarki ya taimaka faƙad faƙaɗar ranjin da sulla sai ainihin wato malam yake cewa alamar da ainihin suka kafa ta riga ta faɗi ma'ana sun riga sun aje suna mutumin nasu ya riga ya faɗi a hannun annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama don haka fata bi agogon kama ya kalli wanda duk bin wannan kai wanda shi kan ya riga ya sami daraja to tun da kan ya faɗi don haka sai shi ma wanda ke goya ga kan sai ya goyi can da yake rike da kan walau lam yakun hunaka qabilatun fa'ida mai yiwuwa da ba a samu kun wata kabila wadda take jagoranci ba kuma annabi ya karya wannan kabilan لاستمرت الدعوة تواجد القبائل العربية قبيلة قبيلة da da'awar annabi ta ci gaba tana fuskantar matsaloli da yaƙi da rigingimu da ƙabilun larabawa ƙabila bayan ƙabila a ce an gama da kaza saura kaza duk da wannan shine abin da ya faru da shehu usman da dan fodiyo akasin wannan abin shi ne ya faru da shehu usmanu dan fodiyo shehu usmanu dan fodiyo a wannan lokacin ya samu daular hausawa kowane gari yana jin kanshi kowace ƙasa tana ƙarƙashin jin kanta ita ta isa ba a samu wata a lokacin da ta danne sauran ta mai da su ƙarƙashinta ba don haka da ya zo daular gobrawa ya ci sarkin gobe. sai sauran suka ta taso mishi sai da ya rinka bin su a buga da waɗannan a buga da waɗancan a buga da waɗancan wani ma aka kai mai wasiƙa ana mai nasiha yayya za ta yi ashar kamar sarkin kano kamar sarkin katsina abin da suka yi kenan to dan ka ci da gobiri dan uwanka baka san mu katsinawa bane iyalan dan marina baka san mu kanawa bane mu din ta odin ko kun fahimce shi da ba za su sai aka samu matsala to amma ba a ce a lokacin nan ƙasa hausa ta zama haɗuwa gaba ɗaya a ƙarƙashin wata gwamnati ta wani bahaushe sai shehu ya zo ya karya wannan sauran za su ba da kai to amma da ya zama an zo an samu kowa yana jin kan shi in ka karanta tarihi ka karanta profesa abubakar malam ali abubakar wannan a cikin tesis ɗin shi a sakafatul arabiya fi nigeria yake da haka yi sarkin kano sai a shari'a ga wasiƙa ya ce su ɗin a zoɗin sarkin katsina ma yi gaye a shar ya ce a zo ta ga dole ne kawo haka saboda waɗannan gwamnatoci kowace mai ganin kanta ce ba ta ƙarƙashin guda ɗaya ina fata an gane su kansu birawa in san hayyo da gobiri da yadda cewa ƙarƙashin da sakwato yake hayyo da gobiri in aka haɗu da shi da basa ko jikan shehu za ka ji ana abin kai ranar sallah fa gobe suna da wani wasa fa ban san ko ka taɓa ganin wasan ba wata fa ake shiryawa wai wata wace ce wace ce wace ce sai ta rike takobi ta tana ina shehun yake a yanzu ba ake magana ba a da ba ina ne yake don kaza kazan shi tana wasa ta a <laughs> <laughs> mana har yanzu ba ke da an tisin da kenan bayan an kifin ne to me kake tunanin kanawa me kake tunanin ka za ka ba to saboda haka da'awar dan fodiyo ta daɗe tana bin duka ana ta yaƙi ana ta yaƙi in ka karanta infaqul mai so malam muhammadu bello sarkin musulmi za ga biya ka analysis na irin wahalhalun da aka yi a yaƙi wani garin aka je sai an yi musu makirci sai an yi an kwashe ruwan kogin su gaba ɗaya an zubar sai a koma sai a zauna gefe guda su rasa ruwan da za su sha don Allah ka gaya min bokiti nawa za a amfani da shi a kwashe ruwan kogin su wani garin tinya ban san ko kasan tinya ba tinya wani zuba ce wadda abin nan haka sa tinya eh tinya to ya danganci dai da kowane bahaushe yake cewa ko to in aka je sai an matsa musu ita a ruwa yadda duk yadda ya sha sai mutu in mutane duka suka sha na garin sai su daina sha sai an gurɓata musu ruwan nan don haka sai zama garin ba su da ruwa sannan can kuma ga sojojin ɗan gobe ka sha ruwa ka mutu aya ta arba'in zuwa arba'in da ɗaya فثبت الله أن له نفسا استمع لها كلمه موسى عليه السلام أتكلم أن آير الله تبت من تشوائنا دليل wanda har ma ya zaɓi ainihin annabi musa abokin zancen shi saboda ainihin wannan rai wa kana jalla wa ala allah wanda yake da ɗaukaka da girma ice wa kana ruhullahi isa ibn maryam muqataban rabbahu annabi isa wanda yake ɗaya daga cikin rayuka ne da allah mahalicin sarki ya halitta domin yana magana da allah maɗaukakin sarki ga abin da yake ta'lamu ma fi nafsi allah ka san abin da yake cikin raina wala a'lamu ma fi nafsika ni ko ban san abin da ke cikin ranka ba innaka anta allamul ghuyub Allah kai ne masanin abu haka dan waje ya fi wahala da su dillin da ba a sami irin wannan haduwa a wuri guda da suke kafin zuwan shi ba haka sun ba shi wahala kan fahimta jama'a Allah maraukakin sarki ya taimake ni to shine sai malai cewa kala fi samun fi babban malamin tarihi ibn hibban ya faɗi a cikin littafin shi a suratul nabawiyya yake falamma raddallahu al-hadatha an makka yayin da Allah ya kori habasawa daga makka wa asabahum ma asabahum min nikma sannan irin azabobin da suka same su suka same su a azamatul arab quraishan sai larabawa suka dawo suna girma quraishawa wa qalu sai suka ce hum ahlul lahi ƙoƙarin sada ma mutanen Allah ne fatilan lahu anhum kaga Allah ya yi musu yaƙi ya kare musu yaƙi wa kasahum ma'unata aduwwihim Allah ya tare musu ainihin wato musu. Shi ne wa kasallahu to ana wa kasallahu quraisan kitab Allah ya kare musu wannan yaƙi ya musu yaƙi قال الله تعالى الله يكي أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم shi waɗannan ƙuraishawa ba sa ganin cewa mun sanya musu wani harami amintacce ga shi can ana tattaftan mutane ta ainihin wato gefen su ma'ana fafta a zo duk abin da ake so sai a yi sauran ƙabilun larabawa jama'a saboda abin da ya sa balarabe jama'a yana da girman kan da zai tsaya ƙarƙashin shugabancin wata ƙabila da inda ta yi. don haka sai ka je ka same shi ɗan wannan ƙawar gidaje hudu ne ba su da kowa duk duniya don ka zo sai ka kwaje su ka tafi inda ba su da kowa sai ba kuma su da shi kun yi fahimta wani wurin sai ka je ka samu kawai babban gida ne da gidan shi da 'ya'yansu da matansu da jikoki da shirke da fita da kulli ba ruwansu da kowa kuma a duniya idan haka sai ya zama ko ina za ka ga ana fujjan laraba a kwashe dukiyarsu a yi su duk abin da ake so to su kun mutanen maka ka duba irin wannan kariya da Allah ya bayar sai Allah ya ce asabil baqil yu'minun yanzu duk da haka dai sun fi imani da ƙarya wa bi ni'matillahi yakfuruna kuma wannan ni'imar ta Allah har yanzu suna kafirce mata ba su san cewa albarkacin ganin a wannan harami ne Allah ya ba su wannan kariya ba يقول الشيخ محمد الطاهر محمد الطاهر ابن عاشور في تفسيره ربنا لي الشيخ محمد بن طاهر ابن عاشور في تفسير هذه فسر لنا الآية في تفسير شمسينا التحرير والتنوير ومن تفسير الجماعة المجلدي الترمي بالديار لنا نختصر بنت من هذه الكلمة بالشمال المجلدي دي mustafar muhammad tafsiri ne wanda yake yana cike da matsaloli na aƙida musamman rabbobi a kan shi'a ya yawaita rabbi a kan shi'a har aka samu malami ya ware maganganun da ibnu ashur ya a kan shi'a ya ware ta ainihin gefe gida da babban malami ibnu ashur mutumin ƙasar tunisiya ne yake amma kuma mu'asiri ne wato bai daɗe da rasuwa ba don za ta ga a cikin ɗan littafin nashi a cikin yankin har ana sa hoton shi da shi da ɗaliban shi da hoton makarantar shi فهذا تذكير خاص لأهل مكة ومن ثم الحريات تنصنم من مكة وإنما خصوا من دول المشركين الآن من دول المشركين من العرب أن يأخذوا أن كان ثورا مشرك الله رباوة لأن أهل مكة أدوى ومن ثم مكة أن يكون لجميع القبائل وبكا ثورا قبيل الله رباوة ألا ترى أن أكثر قبائل العرب كانوا ينتظرون ينتظرون ماذا سيكون من أهل مكة ذاك جميل ألا ترى أن أكثر أكثر قبائل العرب ذاك جميل يوم كنت أقول الله رباوة كانوا ينتظرون كنت سنتظرون سيراون ماذا يكون من أهل مكة من أهل مكة falamma aslama ahli makka mai fath yayin da mutanen makka suka musulunta a ranar da aka ci maka da yaƙi aqbalat yasudul qaba'il sai ainihin wato tawagar kabilu suka yi ta tasowa wato mu'minatin haka ne mu'minatin islamin suna bayyana ainihin musuluntarsu jama'a yanzu ta haka ta fa'ifa yanzu duk ƙasashen larabawa sun kai mu baya a shiga da amurka gaba kuɗaɗe suke tarawa har ƙasar saudi arabia ta da tara kuɗaɗe ainihin ana kawo amerika saboda amerika haliya ce tana ba da kariya har libya din an lura da wani babban lawa ya shekara uku a ƙasar libya yake yanzu ko kasuwanci ta zo tana yi za ta ga an kuntata maka wajen karɓar rabo da sauransu me yasa yake saboda gaddafi yana ɗiban kuɗi ne aika musu don ya ci gaba da lafiya da su kuma su bar shi akan mulki ya ci gaba don kasa shi da magana cewa ya mai da kanshi ya wani sarkin gargajiya ba a zaɓe ba a bin a ƙasar shi sannan kuma don ya yaɗa ajandar shi ta united states of africa a da ce wanda ainihin kwanin kuma tsohon shugaban zamu yaɗa ta shugaban gani ne ba da shawara a sami united states of africa wato afirka gaba daya ta zama ƙasa ɗaya kamar yadda amerika asalinta ba ƙasa ɗaya ba ce ƙasashe ne na bambanta amma sai suka mai da kansu a matsayin kamar jihohi shi ke musa ka ce united states of america to kwanan kirme kawo aƙidar united states of Africa ya ta yada wannan aƙida amma bai kai ga nasara ba to shi ne Gaddafi yanzu ya zama da imin laha shi ne yake yada wannan aƙida don haka dukkanin su mujahid asari ta tun gobin nan waɗannan gwamnati da delta Gaddafi ne yake je su ya je training don su duk wani yanzu wanda yake son ya iya yaƙi zai kai kanshi shi ya zama yaron Gaddafi saboda idan wannan hayaniya ta taso ya tare wa Gaddafi na iya shi don ne waɗanda ba su yarda ba a turfa ta su yarda sannan idan kai ba ɗan ta'adda ba ne in ba irin su abin nan su mujahid asari ba ne kaza kaza da shi kenan sai kai ka je kamar su sharif salisu kuma sai suka je akan cewa su waliyai ne su malamai ne su masu jama'a ne don haka su kuma sai su kwashi mutane daga nan najeriya sai a kwashi waɗanda suke musulmi ne sai a ce duk da su sun yi mubaya a ga ainihin gaddafi a kan yawan shi ne ba'in ai dama shi dukan annabi ne ai kaza kaza kaza kaza kaza sai dubi kuɗi ya basu sannan sai ga an cika jirgi da kafirai yarabawa iyamurai da wasu ƙabilu waɗanda ba musulmi ba sai a je a yi layi kamar mutum ɗari biyar sai gaddafi sai ba su kalmar shahada garin kwale suna gefe gida a talbijin ɗin su ake sa wannan ba wai labari ne yake jin shi waiwai ba a tashar talbijin ake sa gafi a zaune shi yana zaune shi gardaji yana ta hannu da maza da mata ya ba shi kalmar shahada cewa shi ne jikan annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ka ji karin kwale ya miƙe ya ce to sun ce mana ne za su musulunta a najeriya amma sai a wurin annabi muhammadu sun ga kirista annabi muhammadu ya rasu قتل في الرسول صلى الله عليه وسلم في حين جنوك جدو أجلك بعد إن بجيك عن نبي يتكوش فيك في حين نتبع تكنف نتفجرين جدا فانوشيا كي أريد أن يجيك مال إن جنوك نتبع جيك عن نبي دون تتبعين لنا فين الحسني الغسيني دعنا نتعوه نتنبع شو مالا الحسني نتبع أوكو الغسيني نتبع هدوا دولة بيقين ko dariya to in dai dukan annabi ne ko yaya ne ko ko na shi ya fi naka ne zinu ko kun fahimta jama'a wannan aƙida ce jama'a ɗan boko na yanzu a Najeriya suna ɗida kai ma ɗan boko ne suka tara mutane lauyoyi injiniyoyi maza da mata sai ku tafi Libya sai ku je ku ce gaddafi ai mun zo mun goyi bayan ajandar cewa united states of africa ya ba baku shi ne wannan lawan da muka zauna da shi ke cewa waɗannan manya-manyan dalilan guda biyu sun saka mutanen ƙasar libya yanzu a cikin mugun ƙunci yake ko shago ka buɗe kana tela ko kana so da kaya za ka ga masu karɓar rajulun suna matsa maka saboda ana tattara kuɗi a je a kai wa amerika can don a zauna lafiya da ita nan kuma yana wannan kamfen a cikin ƙasa afirka don haka duk su jami da asari ta kulle ɗin duk a kan aka yi tuwa ɗinsu akwai kuma ɗan najeriya da dama yanzu su ma suna can ana training ɗinsu amma galibi ɗan niger delta da ɗan lagos da makamantansu waɗanda su za su zo da jinsin cewa suna so za su yi su yaƙi idan wannan fitina ta taso to sai kuma ɗan arewa tun daga za su ce yaƙi ba shi ne waɗannan su je da boko waɗannan su je da karamu waliyai waɗannan su je da ƙaryar musuluntar da mutane waɗannan abubuwan duk da su suna faruwa da asali ba ka je ka ga irin masallacin da gadda ce gina wa ainihin sharif sala a maiduguri Allah madaukakin sarki a ce da ke to daga cikin abin da ke kawo da hankali shi ne ahalin suna na yawanci malaman suna da san waɗannan makirkin mu. Bismillah duka zauna da malamai hamsin na ahalin sunna a najeriya za ka mutum mutum biyar sun san ma wannan abin na faruwa wannan na daga cikin abin da ya hassala yan ɗariƙi da sauransu suka ƙara ƙarfi suna da izza suna jin kada suna jin kada amma saboda dokin mai baki ya fi gudu yau sai su ce ana aiko musu da kuɗi daga ƙasar waje ana aiko musu da kuɗi daga ƙasar waje su kuma fa kuna fahimta da nan Allah madaukakin sarki ya taimaka sanyan na biyu sai malam ya ce daga cikin fikirin da muke ɗauka yanzu mun yankin fikirin ko cewa daga cikin babban abin da za mu fahimta a nan wannan matsalar da ta faru ta faru a matsayin matsala ce ko amma ta zama alkhairi da shimfiɗa ga da'awar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama domin da haka ba ta faru ba da annabi ya sha wahala da kabiloli ko kun ga hikimar Allah ko يخيط ما لديك ثانيا هذا الرجل الكلماني لم يكن بكلماني إلا بقول شيء الذي خرج من بلاده إلى اليمن والذي يكتبون بك أفل شبامك خرجوا عينه إيه؟ لماذا خرج لم يفتع وقطع هذه المسافات الطويلة ويمتغن الزوجة تتأكيد لتأمل وتتأكيد من مكة لصنعاء tafiya ce mai tsawo ta kai tazarar da ke tsakanin zariya zuwa sakkwato ya yi nufi ya tafi وقد قطع هذا الرجل هذه المسافات الطويلة من فيها ويمكن فيها من طول انتصارا لمعتقده من متأكدش وانتقاما لحرمة البيت وممكن وعينه رهنوة بعين الفرمر وكل يتقوي الفرمر لكن الله صار بنفسه da kansu ya tafi wadda ha ya sadaukar da kansu wadda bala ya ba da kansu kyauta fi sabili mabda'i domin ya ainihin kare yin wutar wannan baki na Allah wa huwa mawqifun wannan matsayin ne wanda wannan mutum fa kafiri ne aqidar shi aqidar shirka ce amma matsayi ne wanda ya zakkiruna hatta dinina alaina wanda mu musulmi wannan matsayin na shi yake nuna mana yake tafasar da mai daraja addinin mu a kaina a kanmu da kuma haƙƙin da addinin mu yake da shi a kanmu an nasira cewa mu tashi nema mu tafiyayya wa mujbila mu ainihin sadaukar wa mu bari mu bayar da kanmu min ajli da'wati ila Allah subhanahu wa ta'ala saboda ainihin kira zuwa ga Allah madaukakin sarki jama'a kuna fahimtar yadda malamin yake fitar da fikir ko wannan mutum musulmi ne fa kafiri ne amma da yake ya tashi ya ga aikin hajjin da suke ya shiga cikin aƙidar su kuma ga cewa za a kawo musu farmaki sai ga to ma bari ya je ya shafe wancan coci da kashi tukuna ya ba a shirye suke guda wasu na bauta wa Allah a irin nan mun yake innal aziba minna yana daga cikin musulmi a yau la yash'uru bit takasul za ta ga yana jin kasala من قيام لهذا الدين بين قوام الدين في اقل الامور بنفسك اغنتم الامر وهذا الرجل ولدكم ولدي كولدي في نبلة شاقة ليس فيها يد تلك التكامل لأجل مقالة سمعها فلو وطن لنا بيجي يريد ان ينتصر لبيت الله شنو تتبنى في مقالة بيت الله وكما لنا بيجي ga wani ya gina coci domin a rabu da masallaci ko ka'aba a dawo cocin wannan magana sauri kuma kuma da wanda ya ji an zaɓi annabi sallallahu alaihi wa sallam ko kun fahimta jama'a zama akwai wuri a ciki don na ganin a buɗa wani gaba a wasu sun yi zaman faɗi na wasu na rana eh? kuma tsaye jama'a ina ganin sarakunan gargajiya abin da zai nuna kyau kusan rabin mutum za su iya zama a wurin mu zama kuna fahimtar wannan magana da kyau sai malam yake cewa innaha himmatun lallai wannan himma ce ba ta da ta wa tabbatiyatin kuma sadaukarwa ce mataka na fi kalbin musulmin duk sanda ta kasance a zuciyar musulmi نصر الدين يزيد متاع الدين وسعى في رفعته كما زي kokari domin ɗaukaka addini din jama'a ku gwada wannan ku gwada hanyar a najeriya muddin bako da rabaran abubakar bako 1987 college of education ta kafancan ya yi aziye ga ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a matsayin shi na tasiri kirista sakamakon haka aka kashe musulmi aka kona alkur'ani aka yi rikici amma har yau rabaran ba ta bai kamu ba kudi da salman rashidi ne zagi ne batanci ne sharri ne kazafi da alkur'ani da manzon allah da musulunci sallallahu alaihi sallam amma har yau salman rashidi bai kamu ba amma kudi da ka'adul ashraf ya zagi annabi ya ci mutuncin musulmi ya fatawa a wulaƙanta matan musulmi annabi ya ce a kamo kanshi a kawo kan shi kafin kwanaki uku kan shi ya da an kamo an kiro shi yanzu da zaran musulmi za su yana da sai ga musulmi da suke kashe musulmi yanzu wannan abin ku duba jama'a ba abu ne da za ka tashi ka yi su na hayaniya ba fa ba nan hayaniya ba ne ku dubi yadda mutum ya faɗa da yake shi kaɗai ya tafi da ya tafi a yi zuwa yau shi da daddare yanzu daga cikin matsalar da musulmi suke fama da fitowar umman ya zagi annabi sallallahu alaihi wa sallama sai sai ku zo masallaci ku ce ya rufi ne kanshi ya rufi na sirri za ku kai sai dai a da kanshi kai akan layi haka ake yi su waɗancan sahabbai zuwa suka suna buga a jaridun madina cewa za mu ciwo kan shugaban ku ya ku yahudawa da annabi ya faɗi maganar yake Ka'abu dan Ashraf ya ci mutunci na ya zage ni ya yi fatawa an wulakanta matan musulmi waye zai kamo min kanshi waye zai kawo kanshi sai Muhammad ya daga kanshi ya ya abin nan ko Muhammad ibn Maslama sai daga hannun shi sahabi ne yace amma a taimake ni da abubuwa a taimake ni da samari da basu taya ni sannan a halatta mini ƙarya. Sai dara da shi ne dama waye ya haramta Allah ya yi da karatu manzo Allah sai kike ne ya fi an hana ta maka kuma bana ta kare da aka kike nan kai ke ka'ab yana zaune gida kai ke Muhammad ya zo ke ke ka ga yi mutumin nan ne muka gayyato shi garin nan amma har ya dawo mana jaraba duka zai gyara da ke ke an samu sun gaya muku fi kun fara gani ba yi ba mun fada to yanzu na zo da kai sai ce to muna so mu yaƙe shi ne amma ka san ta kudin mu ba ku tafi ne mutum ne sai mun yi su kyakkyawan shiri kuma kai ba san kuna da ta kudda lafiyayyu shi ne za mu zo da ta kudda namu mu baka da muka zo da ta kudda mu muka baka to shi ke nan sai ainihin ku ba mu naku akwai kuma wata magana makamanci haka da suka gama tattaunawa amma da sharaɗin ka'ab ya rufe baki su kai ya gawa ya koya su haɗu a bayan gida su haɗu da daddare su haɗu kaza su muhammad suka zo sai da ya zo yadda yadda yanayin wurin fitina yake da rana da daddare sai dai ya ji samari kowa na tsayanin kowa na tsayanin kowa na tsayanin kowa ya makala kai da mutane suka zo ce yake in har kuka ji na ce ku da kai shi kenan ku ba ƙayyar shi kuma aka zauna da daddare tun da daddare kai ce ya fito har ma ta ce ya ce mishi dan za ka fito yanzu ya ce ina ruwanki ya ce ina jin ƙarnin jini tsakanin ta'adda ya ce an gaya miki ni ba mun da ke ya fito da duk aka abin da aka yi suka ba ta su suka tafi labari ne mai tsohon mata ɗauka mana mazmunin sakon da nake so isar shi ne aiki irin wannan a yi yana buƙatar a ba a buƙatar a hannu sannan musulmi duk a daidai lokacin da a cikin ku akwai sanda za a datse kan gidiyon na kamar oka sanda za a datse kan shi fa akwai fada da ya fiye daga bauchi ya haya yana cikin ɗan ƙungiyar brothers nan da su yake yin da su yake kwana shi ya faɗi haka lokacin da ya mashi ta ga kasusuwan shi na fito da su za mu sanya muku a dubu za ku ji da bakin shi yake duk taron da suke gaba ɗaya yana cikin shi a matsayin shi na ɗaya daga cikin su ce abin baya buƙatar wani lokaci sai kun kira tare abin yana buƙatar ne mutum ƙwaya biyu shirya kawai sai dai su je su zartar da hukuncin to amma abin da yake muka mai da shi ya sa ko demokuraɗiyya muna so mu birge ko mu ba da sha'awa a ce mu kai yi kaza ko kuma mun tsara kaza ko kuma mun kai yi kaza abin da yana buƙatar haka da muna aiki ake kwashi a yi kawai Allah maraukakin sarki ya taimake mu Thank you. رأيته ان احوال العرب كيف وقت حادثة الفيل تدل على انهم كانوا اوفاء مثل كندا وان تاريخ من هو الهوى الوفائي يعني من ذكيوا حال الله رباوة الوقتنا او الواقفة واسباتا كنخنا من دبن دبن فمن من هو خابئ للأكاثرة فجد كنت أقوان دي دي وبعد كنت دي وبعد كنت دي وبعد fil iraki na iraq ina fata an gane domin kar ku manta iraki fa a wancan lokacin kiristanci da majalanci suke sarakun su suna sanya musu suna kisra kisra da laraba wannan suna nan a warwatse wani yana nan a watse a ɗan ƙauyensu amma ya biya ya rijista kansu da cewa shi yaron kisra kaza ne domin da yin yau hafi in wani kuma ya buɗe da kansu da rumawa ta sham a sham wani da yin yau hafi in da al'ahbari ممكن هو بعد كم زيادة zuwa ga habasawa fil yaman ومنهم القبائل العربية المتحاربة ولكن أقول أبي من ربا وأن استفادة بالجنة وسط الجزيرة العربية أتأتي قصر الله ربا فمقفى شم بحرين وقفى شيمك من تنهك ولما جاء من هذا الغزو الخارجي يا عند يوم الموت إنه نوى بروبين شين الجاوين ومدين كبحابة شيني يمشي جبنتي أيمن ya zo zai yaƙi larabawa ma za su na abin ma za su na abin yayi da su kana ya murnin ƙabilata ta min ƙabila ta fi ta saƙatu bai daidai sai ya rinka bin ƙabila ƙabila ya kifar da wannan ya kifar don idan wannan ta ji an kifar da wannan sai mutu damuwa da ba shi da don ba su da alaƙa da su. An gani فلم يكن بالعرب بصفتهم عربا لم يكن بأولا موكة لا رباوة أما تنس لا رباوة باشد ينتكسن سوى مكان في هذا العالم باشد يمن مطعي أولا الدنيا ودتك الدين إلى قوس ومثل يبيع في دعوة lokacin da wancan fitsararre wani yawaƙe su hitler yanzu da ba su a duniya don sai da yake na ɗaya ba zai basu da rai ba waɗanda kuma za su rabu suna da rai yake da zai bar mutum biyu su haɗu ba ta ji wannan bala'i kashe shi wasu haka za ka samu mace da ciki sai a kashe ta sai a tsaga cikin a ɗauko cikin a kashe shi ke saboda kada a bar shi ko yana da rai wani sanadi ya sa ya rayu haka haka ya rinka kashe ya kawai ya rinka da shi amma duk da wannan kakakkala su da yayi ina son ku gani duniya sai da aka samu dawa sun watsu yanzu suna ganin a nan kasar yahudawa sun yi sun haɗu da umarai don haka suna da ƙirƙiya tare da su don haka waɗannan umarai yanzu sun fara tado da wannan ƙirƙiya hakan za su haɗu da dalibai har a majalisa wani injiri da sanata injiri ya taɓa zuwa ya tada maganar kun fahimci wannan da kyau ma'ana akwai jini a cikin inyamurai sannan kasar habasha a kasar Nufura, a kasashe ko'ina ya gaje ka same su wani wurin sun zama larabawa wani wurin sun zama kabila kaza wani wurin sun zama kabila kaza duk da yadda suke a warwatsa ko amma duk da yadda suke a watsa din nan da wannan ainihin bala'i ya kwanta sai suka fi suka yi mutuwakin kansu sai suka ne suka haɗe kansu suna nan a warwatsan amma a haɗa suke a 1945 to zuwa raba zuwa 47 sai suka samu damar ingila ta ɗaure musu jirgi a zai a datsi ƙasar masar a datsi birnin kudus a datsi ina sai aka kafa musu ƙasa sai suka ce this is the promised land wani yake ce ƙasar da annabi dawo dawo musu alƙawarin dama duk inda suka tafi za su dawo to za ta kwasin dawo don haka sai ta ta gaya wa dangi ta a dawo gida a dawo gida da aka dawo abu na farko da aka bada muhimmanci shi ne tsofaffi su koyar da matasa yaren don wani hajji an yi cikin larabawa baya bi yaran zaɓe dawa sai suka ba da muhimmanci sannan a raya al'adu kowa ya zubar da al'adun da suka yi tasiri kan shi don haka kowa ya dawo matasa su rinka da dogon dole da gashin baki sannan suna sa wannan yar hula yar uwa haka sannan akwai haikal dawud akwai wani wuri da suka ce wani ne da annabi dawud da yake ainihin ibada a koya wa matasa za ka ga mutum ya je ya tsaya yana ta haka yana ta haka yana ta haka yana ta haka duk wasu al'adu ne suka ce a yi marmaza a raya yanka kafin wani lokaci sun yi recovery duk wani values da suka rasa yaran su ya dare ya zama kowa na bin yaran don za ka kirga daga 1945 zuwa yanzu shekara nawa shekara 65 ko 55 to shekara hamsin da biyar ba wasa ba ce gaba ko yaro aka haifa a lokacin yanzu ya zama dattijo da ko saboda haka ka ga yaran mun lokacin da aka koya musu yaran ka ga da yaran suka tashi don haka komai nasu ya dawo idan ya zama yin ku dubi yadda suke yanzu a yadda amerika take yahudawa su mu tsirari amma su da wancan karfin zumunci da suke da shi da duk inda dangin su suke yanzu da ne ke juya amerika yanzu bai clinton da wasu da yi don haka duk abin da zai faru wanda sharrin su zai kai ga da yahudu ya ga da yahudu ya jin jikin shi karanta da duk ya ce me yasa a september 11 yahudawa dubu talatin da shida daga su je aiki na ranar ranar duk wani da ya zube da yake aiki a nan bai je aiki da sai suka ke zuwa saboda gangan sun gaya musu yau akwai abin da zai faru kada wani bai yau san in kawo mana ne babu yadda za a wayi gari a ce yau ga wani da ya zube kwaya ɗaya za a rataye sauran yaje bayan duniya suna munna suna celebration duk abin da ya musu sai da shi ne aerial charon don aerial charon ya zama ɗan iska a cikin su ya dawo ya tuba ya dawo ya gabatar musu da gudunmawa suka da su da suka naɗa shi zama prime minister amma larabawa an rayu gari yau ranar babbar sallah za a yi layya da saddam mun na suke kai hatta a cikin makka da madina suna murna suna rawa suke za a ga balarabe yana kaɗa kiyawu yana rawa yana daɗi yana jin daɗi haka yau za a kashe ɗan uwan shi bai san wannan ɗan uwan naki da za a kashe yau ke ranar da ba a ƙara mai rauni da shi da ba a bashi da rai bai san haka ba abin da nuna yake hari da ke mana wannan yakin da abrahat ya faru abrahat ba da larabe ba ne yasa yaƙar larabawa ya nufi sauƙi saboda sun kasance a warwatsu sannan a warwatsan ba a warwatsan ne matsalar ba za su da manufa ƙwaya ɗaya wadda sun haɗe su wannan mun haifar miki da irin wannan fitina don haka sai ka kaddara a cikin gidanka ne sai aka ce kana fada da matarka ka suna fada da su ana cikin wannan hayaniya sai da barayi sun biro gidan waɗancan suna ta dando waɗancan suna ta dando waɗancan ba sa magana da gona, sadda barayin nan suka zo abin da zai musu sauƙi ba domin lokacin da waɗancan suka zo waɗancan na ihu ko ɗaga sai da rasu su da sai ce zumurzin faɗan zumurzin zumurzin suke iri. muna zama da kai a zo kai wannan shi ne abin da ya shafi ainihin wato ya samu waɗannan larabawa Allah ya kiyaye shi ne ce sannan wannan a eh, alƙabila tilwar ƙabila yakan yake kan wannan ƙabila sannan ƙabila kaza mutum ta sa kwakwabon mai zai wannan ƙabila ta faɗi gaban shi ya nasara a kan wannan فلم يكن للعرب بصفتهم عربا مكانا في هذا في هذا العالم أولا أولم على العرب سنة الجباش ده ومن فما حدث في قصة الفيلم أبن بيطار أكتمون من تاريخ مليون جواوي كان متواصل ومن ما في أبن جبلي أبن أول هواني بحقيقة العرب بيبدأ حقيقة من العرب واسكي وقوة في كل وضع أول مواتي في قرب المجردة من الاسلام مهما كان قال ونقول ومن قلبي ان انتي مثل انتي بدبروسي يا واسطي حينما تتعرض لغزو خارجي لغزو خارجي جاوب بغاف عينيها تجدرو زوا دواي الى وجهي من ما لم تفوتي يومي يمين يحق الى رباوة او هزو مثل انتي يومي سنبارو كنها راية القومية الحربية alƙawiyyatul arabiya ɗin da suke yaɗawa jama'a mana har sai da bin ba zuwa littafi ya sa mishi naqdul qawmiyyah arabiya littafin da muna nan da shi dan karami ne haka yana cewa wannan kabilanci ne wanda zai rubirgiza su don suna cewa jinin larabci ya fi dangantakar addini to shi saddam su ne manyan manyan biredodin wannan ƙungiya. da su jamal abdul nasir da yankan dattijo da ya rasu baban sa'ad baban bashar sarki asad na syria shi ne mulmin nan ƙungiyar yan hizbul ba'as ne waɗannan suna cewa ƙabilar larabci ta fi dangantakan musulunci yanzu ga wannan irin abin da suka tsayawa munin jama'a da muke da aƙida ta musulunci muke kallon balarabe ɗan uwan mu matsayin su na musulmi amma balarabe don ya ji ana kashe ni ba abin da ya dame shi ba ya tunanin ne amma don ana kashe ɗan uwan shi musulmi to bibi ana ware wasu su ana kashewa amma bai damu na ina kuma ana kashe wasu wanda ba shi ba ko mutum ne zaman ما لو هذه هي حقيقة القومية العربية المدربة وإذا في حقيقة أيضا بنتك اللارة ويبدا تكتل اعتبد عبدين قبائل متفارعة قبلين لا أسمى سفرع بالدين فيما بينها أبدا كاموس mafi hadi'in dalilin da gairi daga cikin su sai a samu yadda ta kaskantar da kanta ga wata kabila yadda ba ita ba domin ma ma huwa mutaqatilin ma'a jarihi daga cikin sun sai a samu wata kabila da ta tana fada da ainihin makwabciyarta la qiyamta laha sai da ita wannan kabila ta laraba ba ta da wata daraja da la hisaba ba a kuma kididdige ta a bakin komai illa ba'da an da wata ta rayu islam sai dai ta in wannan dabila ta tattari a ƙarƙashin tuta ta musulunci wani ayyul mirra fi tarihin arab a karin farko fa a tarihin larabawa asbaha lahum daurin alami suka samu wani matsayin duniya haka yi yu'azzinahu wanda larabawa suke ba da wata gudunmawa a matsayin tarihi na duniya mahimmanci suna da ƙarfi يحفظ لها الإنسان أنا أرجع سأمتين كيفي بدون كيفي والذي هي على العرب هذه المكانة abin da ya kai wasu ya laraba suka samu hannun matsayi huwa imanuhum billah shine imanin su da Allah jalla sha'anuhu wanda ainihin al'amarin Allah ya kai ya kawo وكل من له أدنى معرفة بتاريخ العرب قبل الإسلام duk wanda yake da ilimi ko ɗan hayani gama da yadda tarihin larabawa yake kafin musulunci da ba da da kuma yadda tarihin larabawa yake bayan musulunci ya alamu annahu lam yakun lil arab qimatan tunkar turhab hmm? islam ya san cewa kafin zuwan musulunci larabawa ba su da wata daraja da ake ambaton su da ita larabawa ba su da wata tsofa da suke kafawa ta yaƙi yadda ake tsoyarta wasu ne ta bilad da musulunci ne suka buɗe garuruka wa sabul ibad kuma mutane bayan Allah suka naɗa su a matsayin ainihin shugaba wadda a wasu ilal oriba da suka kiran mutane zuwa ga ƙabilancin larabawa ta gayatin akan cewa ita ce manufa mafita wadda za ta kai su da tudun tsira idan arabna ha ala bai'in islam idan muka gada wannan irin kira zuwa ga kabilar larabawa da hasken musulunci فبحثنا في القرآن مكبيرة أكتب القرآن نجد وانفعموا أنه لم يرد في القرآن المبين لذة العريضة wanda ke wa nasayin al'urida kabilar larabawa ma gobe ba يا العرب كلمة لا لارباوة العرب بتجيبها بعينها اتهم كلمة با اللي بازو با أريبا با اللي با عرب أتهم القرآن ولا تجد فيه ولا تتقصام من الكلمة ولا تتقصام أتهم القرآن با إن الله تعالى ما دافل بهذا اللفظ الخاص الله يتعيش لهم لفظين مصمم فمن يقول كم بأتى قرآن بعد ƙur'ani الله da أيها العرب yake ya ayyuhal او يا عرب ko ya ku larabawa da inda ma najid sai dai mu samu ya ayyuhan nas ya ku mutane ayya da ni adam ko ya ku ɗan adam ayya ayyuhan ladina amanu ko ya ku mu'minai da kun ya ayyuhan kafirina ko kuma ya ku kafirai dan haka ko dai ka shiga cikin ya ayyuhan nas ko ya bani adam ko ya ayyuhan da amanu ko kuma ka zama ya ayyuhan da kafaru amma dai babu inda za ka shiga ya ayyuhan arab يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى ربنا لي عبد العزيز بن باز الله مدرجة سلكي إذا مرتابتي بنعرف عبد العزيز الدعوة إلى القومية العربية كما أنها إساءة إلى الإسلام إن المتعنى هو أكنف هذا كنف أمطين من العربية kamar yadda yake wannan munanawa ke zuwa ga addinin musulunci wa muharabatin laha fi biladihi da wallahi sannan kuma fada da addinin musulunci ne a kasar musulunci فهي ايضا اساءة الى العرب انفسهم نوننا والعرباوة الموجودة كيف والجناية عليهم عظيمة sannan ta'adini da larabawa mai girma mutumin ha domin kasantuwar wannan irin da'awa تفصلهم عن الإسلام ثم وارث لدى مسلمتي الذي هي مجدهم وعند مسلمتي شيل الدرجة الأكبر نفي بينه والشرف لنكون مسلمتي شيل وطوقته الأعظم وتنفي أوله تعصيته ومصدر عزهم فمن أصل درجة باستفادة تافته لدى مسلمتي وقيادته على العالم على العالم فمن شجرة باستفادة الدنيا wannan filaranci bai samu da sai da sai da musulunci fa kai sayar da arabi to don Allah ya ya balarabe zai yadda aqilin mai hankali da hadin da'wa da da'awar hada da da'awar hada sa'adana da irin wannan da'awa wadda ka ji irin fitofinta da hadu zai dawo kuma ka ji irin manufarta ta ƙarshe ina fata an gane da sun nufi ne wannan littafin ya kafa rijiya da shi jama'a da sa ƙasa yake a duba a cikin abdulaziz jordan نقد القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع ina fata an gane wannan littafin da garami akwai shi a cikin waccan fatawa ta bin da da ta kan koyarwa mujallabi ashirin da hudu Allah madaukakin sarki ya taimaka يقول هذا يمكن شيئا ولهذا فإن حادثة الفيل idan muka wannan tarihin zuwan zuwa maka darasan baligan ko darasi ne wanda yake mai matuƙa da kulle muhada bil qawmiyyah al arabiyya da duk wani wanda ake yaudarar shi an fahimta da ainihin kabilancin larabci fal arab mata tahlu an dinihim duk sanda larabawa suka watsi da addinin su wa ila qawmiyyatihim suka dawo zuwa da ƙabilancin su al'arabiya na larabci faƙar su kaɗai sanan wa'adu sa'adahu sa'an al'arab yau na bikima'ihim a hakun a hakan yau yau na bikima'ihim abrahatu al-habai hakan sanan wa'adu sa'adahu فقد تفرر فلم يعدوا سأمهم duk da larabawa suka bar musulunci suka ba zuwa ga ƙabilan teku to kamar yi a ne sha'anabin ba za su yi ta ainihin wato matsayin su ba sha'anar arab ma'ana matsayin da larabawa suke yau da ta harharuntun ranar da ainihin wato a abrahatu alhabashi ranar da abraha alhabashi ya zo da ainihin yawa sai su ko kuma da kai musu farmaki yawon ta haɗin yawon ta haɗin eh, ranar da ya kawo miki farmaki ko kuma ranar da ya rinka mamaye da wata kalma nan da ya ɗauko a ƙasa jama'a saboda muhimmancin da ina ganin za mu tsaya mu karanta ta yake kana fadin haramin musarifai al-malik fahad hafizahullah ta'ala mai hidima ga ainihin haramin guda biyu sarki fahad a lokacin da ya rasu bane yake cewa su liqa'il lahu bi rijal sahafa a wani taron ɗan jaridu da shi sarki sahab yayi inda mustahalli rabi'ul isfani lokacin da sabon wata ya shiga na rabi'ul isfani ranar saba'a wa tisa'in wa talatin wa alif hijriya ibrahim da shekara dubu ɗaya da ɗari uku da ainihin tasa'in da bakwai yanzu kan fasa ba da shekara nawa kenan shekara talatin kenan da hudu shekara talatin da hudu يأتي وقد أدرك الجميع ذكر الأمة في سن سن تغيتي أن الأمة الأمة الأمة العربية لم يكن لها قيمة في يوم من الأيام إلا بالإسلام باب وترانا بالعربة سكت أسان درجة سيد الدين المسلمين وبدينه لم يرتفع وهناك إن بعد أي لم ترتفع إذن بعد مسلمتي بالعربة وابا سامد أو كتابة لتصبح إيه؟ خير أمة أخرجت للناس من سوائدين في أولي وتكفر في مثل الهور الأمة بعد تطرى بتاني ما ربا بغاف جمعي كنسي بأولي الدول المسلمين لكن يبقوت ويأتكون من من هريد بسكرة القومية العربية على ضوء الإسلام في نبوي الدين بأولي وتسبعين بالدور وانت الدكتور صالح العبود يلي وعزاه إلى المدلة الدعوة بالدور shi kuma yaron salih al'amuri ya ɗauko ne daga mujalla ta da'awa ta riyad wadda take da adadi na ɗari biyar da casa'in da biyu shafi na bakwai wadda ta fito a ranar biyu bayan wato watan a sani kenan hijira na da dubu ɗaya da ɗari uku da casa'in da bakwai ɗin jama'a kulli fahar da kansu ya ainihin faɗi haka cewa larabawa da musulunci suka samu ɗaukaka kuma babu wata rana ɗaya da suka taɓa samun ɗaukaka in ba da ainihin musulunci ba a ƙarƙashin wannan duk sanda larabawa suka rabu da musulunci ba za su taɓa samun ainihin daraja ba to abin da kai ce shi ne a yanzu da yawancinsu suna tsamar ma su danganta kansu ainihin wato da musulunci sai suna son yau su zauna lafiya da kafiran duniya inda kafiran duniya sun ce musulunci addinin ta'addanci ne don haka hanya kaɗai da za ta zaunar da su lafiya ita ce su samu su tsirrikin da kansu daga addinin musulunci laifi. al'adu na larabawa ta tafi sarki abdallah a yanzu ba taɓa samun a cikin tarihin gidansu sarkin da ke raya al'adun larabawa irin shi ba kadan kun ga domin su nuna su larabawa ne kuma waɗannan al'adu na su ne na kaɗe-kaɗe da raye da wasa da takubba da zuwa daji domin harkoki da raƙuma da makarantarsu domin wannan zai sa a gane sun komo zuwa ga al'adunsu kuma wannan tana daga cikin ajanda kafirai jama'a shi da duk wani wanda zai raya al'adar shi to yanzu gwamnatin ƙasar shi ta mara mai baya ta gai dawo shi sai sa ko ga abuja carnival aka je aka yanka na 1977 da kuma Sostak 77 wanda ya tattaro al'adu na dukkanin duniyar baƙaƙen fata yau shekara nawa kenan ko kusan ainihin shekaru 40 da suka ta aka yi wannan Sostak 77 aka zo aka yi Abuja Carnival yanzu kowace ƙabila jama'a gudunatannin da suka wuce a ƙasar mutu aka yi ire-iren waɗannan a cikin waɗannan ƙasashe yanzu duk inda aka ce wasa ne na al'adu za a yi za a ɗaura jirgi a je a yi waɗannan wasanni a yi al'adu a yi jinace-jinace a giya duk wannan sai a ce ana raya al'adu ne in ka buga kai kaɗa wajen jihar taraba abubuwan da suke kenan jirgin benue nasarawa abubuwan da suke yi kenan amma duk wanda aka ce addini sake ta wannan ta'addanci to wannan yana daga cikin sharrin da duniya ta samu kanta a ciki a yau kuma sun gane cewa ne kowa in ya tsaya a matsayin ɗan ƙabilar shi da kuma kare ƙabilar shi ba inda zai je amma in al'umma suka tsaya kan addini domin na farko su samu haɗin kai yanzu haɗin kan zai ba da damar ƙarfi da kuma tunanin ci gaba domin su yanzu turawa jama'a suna kallon kansu ne a matsayin turawa kiristoci da yahudawa ba sa kallon kansu a matsayin turawa ba hasab suna kallon kansu ne a matsayin turawa kuma kiristoci sai suka ce don haka musulmi suna yaƙar su ne a matsayin su na turawa a matsayin su na kiristoci a matsayin su na yahudawa haka dole ne tashi su haɗa kai a kan wannan nisan da ita ta sa ake yaƙar su Allah ya rubuta sarki ya taimake mu saurara a nan sai an in insha Allah ta'ala ba a dawo bayan awa ɗaya da zuwa ci gaba da karatu wani ba in sha Allah da gaskiya ce da Allah wanda ya saba da tsarin da muka tafi a kai an ce wasu mata suna zuwa makarantar nan wurin karatuttuka waɗanda na ɗaya ga ɗaliban makarantar nan ba. na biyu kuma ba waɗanda aka yi izini ba waɗanda aka yi izini kaɗai su ne wanda yake da mata a makarantar nan ke shi kenan za a yi mishi izinin ya zo da matoci amma ni abin da nake gani irin abin da mutanen mu zai suke yi shi ne babu wadda ita wanda za ta zo in ce ta hanyar wanda aka yi izini ko kuma ko ta hanyar ɗaliba ɗin amma ko wani ɗalibin makarantar ce za ta ce tun da an yi izini ya ma waɗanda ba an makarantar su zai wanke ko na zo ne ana ya faɗa na ɗalibi ko kuma ke da aka yi miki izini ta hanyar mijin ki je kuma ki je ki taso ƙanwarki ko kuma wata ƴar uwarki ban wannan ma ya faɗa na ɗalibi to kun ga in ka fita gaba da faruwa a kowane wani ran abinin ke duk wanda ba ɗalibin makarantar na to ka tafi sai da haka ba ku yi wa kanku ki zama ainihin ku tsaya ku yi taka tsantsan sauran nan ku da kai musu kasar kasar da ya ce da na rediyo naira ɗari na bidiyo naira ɗari to babu dalilin da ba za a iya mallakar waɗannan abubuwa da insha Allah ta'ala wa alaikum salam eh. dole da za a kai da haka kan insha Allah ala za mu kai da shi duk wanda zai zo da matar da sunan sunanta a da registration a faɗa mata wata secret code wata lamba wadda za ta rike daga wani bincike ya tashi shi cewa ne ke wanke mata wani